shugaban kungiyar tsaro ta nato ya ce kasashe mambobin kungiyar sun kara yawan harsasai da za su samar wa ukraine a yakin da take da rasha akan mamayar da ta yi wa kasar sai dai ana buƙatar samar da makaman cikin gaggawa a jawabin da ya a rana ta biyu na taron kawayen ukraine da ke gudana a birnin brussels yan stoltenberg ya ce kasashen na nato sun kara kaimi wajen kera makaman artillery ya kuma ce za su ɗauki wasu ƙarin matakai and we will take steps to strengthen the protection of our critical infrastructure ya ce za mu duba yadda za mu karfafa bayar da kariya a muhimman ababen more rayuwa ciki har da igiyoyin karkashin teku da kuma bututun mai mr stoltenberg din ya kuma yi alkawarin taimakawa kasashen bosnia da moldova da kuma georgia daga tsoma bakin da rasha take yi musu a cikin harkokinsu na cikin gida kotun gwalin najeriya ta dake